ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي الله غوديا دي كار تارامو وانا مسلاتي نجي كرنتا لتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نمام بن عبد التميمي a yau muna darasi na casa'in da bakwai a wannan rana ta rajab 26 shekara ta 1442 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ranar daidai da goma ga watan uku shekara ta 2021 muna cikin fatihu makka kamata yau a ce na karasa presentation sai na tuna ashe ba mu karasa fatihu makka ba mu kara sama kisar fatu makadin balle tukuna mu abin ba ma shiga makadin mu tukuna balle mu ya in za mu shiga makka insha Allah ta'ala mun tsaya kamar yadda aka gaya mun cewa inda malam Allah ya mar rahma yake cewa summa maba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ami al-akhbar haka ne haka ne haka ne نعم نعم haka ta ibn abi balta mun yana ake ba mu karasa abin nan ba oh to shi ke to suna cewa fakata ba hatib ibn abi balta'a kamar mun fara wannan ne ko da mun ga kamar mun faɗi wannan labarin hatib ibn abi balta'a Allah ya ƙara yadda a gare shi sai ya rubuta wasiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son abin ya zamanto a cikin sirri shi kuma Hatib ibn Abi Balta sai ya rubuta wasiƙa ila Quraishin zuwa Quraisha kitaban wani ba ya rubuta musu wasiƙa yawanci mu ga irin an ce kitaban kitaban ana nufin wasiƙa kenan ba wai littafi ba ya bai zauna ya wallafa littafi a haka suke abin nan ɗinsu ba sa cewa risala da sai kaga kutubu rasulullahi sallallahu alaihi ilal muluk ba wasiƙun manzon Allah sallallahu alaihi ga waɗannan sarakuna wani kitab ne abinda aka rubuta ne yukhbiruhum fihi bi masiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abi Balta yana bawa Qurayshawa labarin cewa ga manzon Allah nan fa sallallahu alaihi wasallama ya taho shafi na 190 daidai ai 180 nake son ce fakara ta ƙarshe wadda fahu ila sarata sai bawa wata wadda ake kiranta saratu maulatu maulatun li bani abdulmuttalib wato kuyanga ce ko baiwa ce wadda ke mallakin gidan abdulmuttalib banu hashim ke fajalat fi rasiha sai ta sanya shi a cikin gashinta kuma fatalat alaihi quruna sai ta kitsa gashinta da su ta kitsa gashinta yadda misali zai buya a ciki tunda da ba kamar mu bane da za a ce misali takardar ne abin nan su takardun su zai zamanto da kauri saboda ba riga an ci gaba wannan ci gaban da aka iya samun takarda ta yanzu ba an gane shi yasa ya alkurani wa ga ba takardu aka rubuta ba wanda a kasusuwa waɗansu a fatu waɗansu aka sassaƙa su a jikin dutse haka ne to sai ta sanya shi a cikin gashinta sai ta kitsa qurunaha qurun shine wani fa wannan kamu kamu din shine qarni wata alkhabaru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama samai sai labari ya riski manzon Allah sallallahu alaihi daga sama wani ba Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Ali da Zubair ibn al-Awwam dukkan su ma banu Abdul Muttalib din ga 'yan gida ne ita wannan ku kuyangar ba ta ɓoye wani abu su ma 'yan gida ne sun san ilal mar'ati zuwa ga wannan matar fa'adraka ha sai suka sanda ita bi raudati khakh a wata korama da ake ce mata koramar khakh sai suka same ta nan fa an karat sai ta musa take ita san ba wannan labarin to kuma da can akwai sanin mutuncin mace bayan da za taba jikinta ko su yi kokarin su yayi wato sketa alfarmata sai to ita da ta faɗa haka za su tafi su kyale ta ba an karar sai ta musa haka ta shara hala sai suka bincike kayanta tunda wasiƙa ta ɗan girma kaga a cikin kaya za a yi tunani sai suka bincika ba su gani ba falame ji da su yi shai'a sai ba su ga koya fa da ha sai suka wato tsoratar da ita amma suka gargaɗe ta ka gargaɗe ta in ba ki fito da shi ba za mu yi miki tsirarin ita kuma wannan shine babban tashin hankali a da a kamar yanzu ba in aka zo tiktok za ta iya bawa abin nan in aka in aka in aka zo eh, abin nan aka aka yi ce gasar abu kaza za ta iya fito da shi yanzu abin da ya zawanto ya shahara kenan ga waɗanda suke zawantowa suna da application ɗin tiktok ba ba mu kanmu musulmi ba har su turawan yanzu ya dame su dan yana ɗaya daga cikin bala'i kisan kai yana ta yawa yanzu saboda za a ce competition ɗin faɗuwa a kifar da mutum ya za ya faɗi da baya mutane yara da sun mutu irin wani ɗaure wuya sarka sarkafa abubuwa da yawa ko a haukan wani abu yanzu ya zamanto shine wato challenge suke kiransa challenge na abu kaza challenge na ita ko yarinya sai ta yi sai ta tsawo hoton sai ta tura ita ma ta shiga cikin challenge shikenan sai a rinka samun like like like saboda duniyar ta zama tun baka burge wani ba yanzu kamar shirme ne kai abin da ya kamata kai baka yi sai dai ka burge wani to suka ce za su yi mata wani fasu suka tsoratar da ita babban abin da za tsoratar da ba kashe ki zamu yi amma mu yi ki tsarara wallahi mun caje ki gaba daya sai hankalin ta ya tashi fa ka rage su kuma yan ne ra'asi sai ta fito da shi daga cikin wato kitsan kanta fatiha bi rasulullahi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama fada'a hatiban sai kira hatib ibn abi balta hatib me ba haka ma hada ya hatib me kenan me kai kenan idan wani ka rubuta wannan ka je ka kai kamar ka hatib ibn abi balta kamar ka a ce kayi wannan abu wadda aka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala la ta'jal alayya ya rasulullah yace kakka yi min gaggawa ya rasulullah ba kakka yi saurin yanke mu hukunci ba kuma kakka yi saurin yanke mu hukunci ya rasulullah wallahi inni la mu'min na rantse da Allah ni mu'mini ne ban kafircewa Allah ban kafircewa manzan Allah ko ba munafiki bane ne billahi wa rasuli na yi imani da Allah kuma na yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam wa martadatti kuma wallahi ban yi ridda ba ba ridda na yi ina kokarin in tona asirinka ga waɗancan ba radiyallahu ta'ala ya yace wala baddaltu kuma wallahi ban canza abin da ya zamanto yake cikin zuciyata ba zuwa yau din nan yana yin me yana gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah kuma yayi shiru yana sauraron sa walakinni kuntum ra'an multaqan yace amma ka san ni ya rasulullahi ka san ni cewa ya rasulullahi ra'an mulsakan ni ba dan cikin quraishawa bane manufa raba mato a raba nake da su shine mulsak manufa a raba nake da su a raba nake da su lastu min anfusihim ni ba na ɗaya ba ɗaya daga cikin su bane ni ya rasulullahi wali fihim ahlun amma ina da iyali a can makka saboda ba dukkan wanda suka yi hijira bane iyalan suka iya tahowa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ga ta irin na na Zainab ga sai daga baya ta zo har aka yakin Badar kun ga tana can makka tana can daga baya sannan ya zamanto ta dawo saboda waɗansu mazajen suna can sun hana su waɗansu kuma a'a shi wanda zai hijirar ba zai iya tohowa da su ba ko ba wai dan baya kaunar iyalinsa ba amma saboda yana ganin cewa da shi ya rasa addininsa gare ya rasa komai ai kun tuna mutum farko da ya hijira ko kun tuna shi ko abu salam in ga abu salama ai ya zo zai tafi da iyalinsa da shi da matarsa na ra'umu salama radiyallahu ta'ala anha da shi salama ɗin dan nasu da aka zo sai danginsa ya suka ce wallahi ba kai ka fi karfinmu ka je kai ka je kai tafiyar ka amma yarmu ba ka fi karfin yarmu ba ba zai yi ban maka yarmu ba saboda haka sai suka hana ta tafiya sai da ta shekara an gaba ta gobe to akwai waɗanda ma ba ma shekarar har zuwa fatu makka shekara ta a goma goma wa fatin manzan Allah bai jana a shekara ta takwas wadda ba yi hajjin bankwana ba yi bayan hajjin bankwana ko za a shiga shekara ta goma nan za a yi wa fatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan mun rufe wannan tsira ma shekara takwas zali ga shekara waɗannan shekarun gaba ɗaya wani dama bai yi hijira a farko ba sai bayan da tafiya ta ɗanyi tafiya to ba zai iya tawowa ba satar jiki waɗansu ka rinka yi suka fito ba don koyi waɗansu tsira da addininsu sun san iyalansu ba za a taɓa su ba saboda ba a cika taɓa yara da mata ba ka'ida ba ba za a taɓa su amma kai a matsayinka na namiji musulmi to za ka iya ɗanɗana kuɗarka idan ya zamanto kana ci. saboda haka iyalansa na can yace wali fihim ahlun ina da iyali a can wa ashiratu ina da yan dangi na a can ya rasulullahi wa waladun ina da ƴaƴa a can ina da ƴaƴa a can yace walaysa li fihim qarabatun kuma ba ni da dangi a cikin qurayshawa ragowar mutanen maka ga kuma ƴaƴa ga mata ga waye in aka far musu da yaƙi me zai faru na iya in aka riba ce waɗanda suke makka me zai zamanto ba zamanto ya'yansa sun zamanto ribatattun yaƙi saboda za a je a yaƙi ƙureshawa to yana son ya zamanto ya ɗan samu wani yanayi da za a kare mar iyalansa wa kana man ma'aka lahum qarabatun su ragowar wanda muke tare da su tare da kai ya rasulullah mun fara gowar sahabbai suna da dangi a can yahmunahum da za su kare musu iyalansu da suke can wanda ba su taho ba fa ahbabtu an attakhidha indahum yadan sai nayi kokarin in samu wato wani abu na alfarma a hannunsu su quraisha ni ma ya zamanto tunda nayi musu wannan kyautatawar sai to ni ma su kyautata mu wannan shi ne dalilin da zai sa ka fahimci cewa da ake cewa ɗa da mata da ‘ya'yanka da matanka su ne yawanci ɓangaren raunin mutum ɗa da iyali sukan janyo mutum da ba marwaci bane sosai ya zamanto marwaci saboda yana tunanin cewa me zai kai musu gida da mutum jarumi ne ba shi da tsoro zai maka karfe ɗaya biyu na dare ya dawo da ya aure sai ga waɗannan abubuwan sun kau saboda me yana tunanin akwai waɗansu in da ɗan ganganci ne akan babur ɗinsa ko a daidaitansa ko waye ɗinsa da ya aure sai ga kuma ya nutsu saboda yana tunanin in ya karye waye zai kula da su an fahimta to waɗannan ɗaya daga cikin ɓangaren rauni ne na ɗan adam kuma wannan raunin yana da muhimmanci domin a nan ne za ga cewa rayuwa take ci gaba da ce misali babu aure mutum kawai zai je biya bukatarsa yana gama da wannan matar ita ce farkon mara mutunci a idarsa yayin da ya zamanto ya gama da ita amma yayin da ya zamanto aure ne ita ce farkon wanda yake tunawa idan ya samu kuɗi. Wadda na ce wani ina tuna waɗansu lokacin da suna yara muna koyar da su yan sun girma wasu yi digiri sun yi waye sai nake tuna lokacin da wani ɗaya tana ɗaya ɗaya daga cikinsu ya yi digiri ɗansa a waje karatun ya dawo ina tuna mahaifinsa lokacin da yake sai da takardu haka yake zuwa ya sai da takarda irin takarda dai na na na na siminti da waye ɗin nan ya tattara ya sai da ya zo ya biya mar school fees har yanzu ina kallon yadda yake a babur ɗin da waye dan watakila ba zai ma iya tuna wannan abubuwan ba ga ɗaya zama ɗaya kuma yi karatu a waje gina shi ba zai iya wannan abin da uban yi ba lalle iya ne sai yi wannan abin saboda ɗan sani da a ce ɗa ne a waje aka yi shi za a danganta mar masu zama matsala ko da shi ya yi cikin in ba sai gana rigima da shi wannan ɗaya daga cikin wato albarkatun aure kenan idan ya zama ana takura shi yasa kuma ɗaya daga cikin wato institution din da ake son a ruguje kenan in ya ruguje mutane za su zamanto sakaka babu control abin nan ɗinsu to sai shi hatu bin abi balta a saboda wannan sai zamanto me ba wai imanin su ne rauni ba amma sai zama matsoraci sai ya tsorata cewa me zai menene makoman ƴaƴansa da matansa to sai sai da waɗansu abubuwa addini shi yasa kullum mutum ya roki Allah subhanahu wata'ala Allah ya kare shi daga irin wannan saboda ta ne za a shigo mutum sawa'an malami ne shi a'a sawa'an ya zauna a wata kujera ta mukami sawa waɗannan ƴaƴan su ne asalin wanda za su ja shi saboda wanda ga ce a me dalilin da zai sa ya tara kuɗi ya kai shekara saba'in mun ce kai shekara saba'in ai kullum sai rinka tunanin muna fita za mu haɗu da <laughs> ya dan ya dan zuwa ce to wallahi na zo lokaci yayi zarar <laughs> ka ka riga ka sa amma za ka cewa shi ne faɗi shi ya je nan ya je nan ya tara nan saboda yana tunanin cewa 'ya'yansa saboda haka wannan wani bangare ne na rauni idan mutum Allah subhanahu wataala ya fahimtar da shi irin yadda ya fahimtar da bayin Allah salihai sai to da sauki kuma ibn Abdul Aziz da Hisham ibn Abdul Malik Hisham ibn Abdul Malik ɗaya daga cikin manya-manyan halifofi ne na na na uh, Banu Umayya yasa ɗaya daga lokacin da ɗaya daga cikin halifofi ya hau mulki sai ɗaya daga cikin bayin Allah salihai ya shigo wajensa da ya shigo wajensa irin ya zo ya mar mubaya'a na hali bane tun an riga an san ka dole ka zo kai mubaya'a misali kuma mubaya'a ba wani abu bane ne Allah subhanahu wataala ya kaddara wani aka ba libanci za ka yi mar mubaya'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ka kai fito na fito saboda haka sai ya zo zai yi wannan halifar mubaya'a mutum da ya riga ya san shi sai ce mar kai mun wasiya kai mun wa'azi izini kai mun wa'azi sai ce kana son yi ma wa'azi da abin da na gani ko da abin da na ji sai ce da abin da ka gani saboda ya kaga shine tabbas sai ce ya amiral mu'mini ya kai amiral mu'mini ya ce da ido na na gani lokacin da umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz ya rasu ya bar duniya a matsayinsa na halifa tunda ya hau shekara 99 misali ya mutu a matsayinsa na halifa bai bar dirhami ba wai dinare ba dirhami bai bar dirhami wanda ya kai guda shida ba yansa kuma guda hudu aka ɗau dirhami ɗaya aka sai mata likafa ne ran saya ake yanzu mu a nan ne yawanci ba mu san ana saya ba inda za a ce mutum ya zamanto ya saya sai ya zamanto matsala dan shi yasa ai a cikin cikin in kana karanta mirati rabon gado na musulunci farkon abin da ake fitarwa shine Shi ne abin da ya danganci likafani da kasar da za a binne ka tun da sayarwa yake zai da kasar da za a binne ka da motar da za ta dauke ka ta kai ka ko wanda za su dauke ka ujira din wanda za su bayar misali Allah ya taimake mu duwa waɗannan abubuwan mu san su ba ke za muna karantar da mutane a cikin mirasi sai mutane su rinka kura maka ido da kafani kuma da kasar da za a binne da waye ana ta amma haka aiki misali a kasashe da na musulmi har can lokacin tabi'ai da nake magana yace aka sai mar likafani aka sa aka taimar in aka taimar abinda zai zamanto waɗanda su ɗauke shi da waye da waye zai zamanto gadar in raba ba zai kowa ba zai iya samun dirhami ɗaiɗai ba cikin 'ya'yan nasa Ya ce haka ya mutu ya bar su lokacin da ake tambayar sai yake cewa na bar su ga wanda dama shi ne halicce su ce na ga Hisham ibn Abdul Malik kuma da ya mutu ya bar duniya Ya ce kowace matarsa ba 'ya'yansa ba cikin tumuni an matan zai dole su zamanta hudu ko a matsayin sana hali ba tumunin da suka samu kowace ba ta samu kasa da alfu dinar ba ba dirhami ba zinari ya ake magana ba gulla ba ba ba ta samu alfu alfu ne kamar miliyan ɗaya kowace matarsa ‘ya'yansa kuma haka suka samu banda gidaje da dawaki da kaza da kaza da kaza iti na ga wannan Ya ce amma da idona na ga 'ya'yan Umar ibn abdulaziz to da yanayin ga'ida ne shugabanci baya haɗuwa da ruwa Ya ce na gansu da idona bayan rasuwar ya daɗewa sun girma sun zama mutane akan zo wajen mutum ɗaya zai iya maka kyautar doki ɗari bai baka ce na ga kuma 'ya'yan Hisham ibn Abdulmalik. Suleiman ibn Hisham na ce na gan su akwai wanda na gani yana bara a kasuwa wannan na faɗa ne saboda wani lokaci kan mutum ya tada hankalinsa da yawa ya kaucewa hanya saboda ya ce bari in tara ƴaƴana akwai kuma mu a nan garin ma mun gani ba za a wadansu garuruwa akwai garin akwai wanda na sani ya mutu ya bar kuɗaɗe da amma a ƙarshe har tagogin gidan yadda suka rinka ballawa suna sayarwa ba labari wakon mun gani da ido saboda haka kar mutum ya tada hankalinsa da yawa nan amma dai idan kana da iyali yanzu misali ni ba za ka haɗa da wanda ya zama ba shi da iyali lokaci na lissafa na lissafa sai ga ba zan iya cin wani abin ba ba dan koyi ban nan ci wataƙila ba zan iya biyan school fees ba ko kuma ba zan iya zamantowa nan ba ina kallon waɗansu kayan ba zan iya ɗinkawa ba wanda zai iya zuwa ya ɗinka abinsa ya more amma ni na tuna cewa dai wannan zai iya taɓa wataƙila wannan 'yan akwatin da ake dan rena wanda suke tafiya da shi makaranta da yawa na shi yawanci waɗanda ba su yaure ba ba san yadda wannan wannan ɗan ƙanƙanin akwatin yake cin kuɗi ba wannan abin da ya faru kenan hatsi bin biyu balta an fahimta wannan abin da ya faru ga hatsi bin biyu balta tsoron cewa ƴaƴansa da matansa ne makomansu sai zamanto sai rubuta wannan wasiƙar radiyallahu ta'ala an yake cewa kad alimtu yake kuma alhalin ni ina da ƙini na tabbatar cewa anna Allah munhirun rasulahu Allah sai ya ba wa manzansa nasara a kansu ko sun yi ko sun yi wa mutumin lahu amrahu kuma alkawarin da ya yi masa sai ya cika masa saboda haka rubutu na wani abu ne daban amma na tabbatar abin da Allah ya rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai fasa bashi ba fa qala umar inna umar radiyallahu anhu sai yake cewa ya rasulullah ya rasulullah da'ni adrib unuqahu bani sare kanka saboda ne munafiki ne a fahimta ke fa innahu kad khana Allah wa rasulahu haqiqa ya ha'inci Allah da manzansa tunda wanzu Allah ya ce kar a faɗa kuma ya zama har ya faɗa Ya yi ha'inci wa kad faɗa ya zama munafiki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa da shi innahu qad shahida badran umar haɗin ya halarci yakin badar wa ma yudrika ya umar kai baka sani bane ya umar baka sani bane ya umar da sigar tambaya ce kamar tambayar inkari yake masa kai baka sani bane ya umar la Allah tala ala ahli badr Allah ya dubi wanda duk suka halicci yakin badar duk wanda suka halicci yakin badar sai yace ce da su ai malu ma shi dum kuje duk abin da wuri dama kuje ku haka daga fara lakum na yafe muku duk abin da mutum yake so ya je na sako ya je ya yi ai wannan dai ba shirka ba ce ko abin da shi haƙu ya yi sako ne to Allah ya ce wanda ya kai duk abin da ka ga dama kana da wannan tikitin duk wanda ka ga dama ka yi in kisan kai ne ka yi in ka za ne ka yi in ka za ne ka yi kana da tiket ɗin ka je ka yi wani wata ala ya yadda da su saboda haka kaga wannan shi ya fice daga ciki shi yasa wancan satin da na tambaya nake cewa an tuna hatsa ibn abi balta ta gani shine wanda ya aika wasiƙa sai na ji man jiradi <laughs> saboda ai kamata ya sai a ce mun shine wannan wanda ya je yakin badar ba wannan tuntuɗe ne tuntuɗe ne fadarafat aina umar sai nan da nan idanuwan sai na umar radiyallahu anhu suka kwararar da hawaye wani ba sai hawaye zuwa masa saboda girman al'amarin cewa irin wannan babba a wajen Allah haka dole ya zamanto ma ka yi tunani a kansa ya kamata ka yi ka rawanto ka ji wani abu ba daidai ba makala Allah wa rasulu alam sai ce Allah da manzansa su suka fi sani na yi imani na san sun fi sani tun da sun koci haka cikin hatsi babu wannan Hatib na Abi Balta kuma ma ba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiyarsa wa ani Allahu al-akhbara Allah ya dauke labari manufa idan Allah ya so abu zai faru sai Allah sai share maka hanya manufa lokacin kamata ya ce yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya to da runduna masu yawa labari dole ya kai kan cewa gashi nan fa sun fito saboda suna zaton zai fito da ce ma ba sa can zai fito ne sai a ce a yi musu ba zata to amma suna tsammanin zai zo kuma amma Allah subhanahu wata'ala in ya ga dama sai dauke idan ba wanda ya samu labarin cewa ga manzon Allah ya taho Ami Allah wal akhbar an Quraysh Allah ya dauke wanda zai ba su labari lakinnahum ala wajal amma suna nan cikin firgici suna cikin firgici fakana Abu Sufyan yatajassasu sai abu su biya ne ya zamanta yana ɗan leƙe ya je leƙa ya duba ya fita ya dawo ya fita ya dawo ko wa hakim ibn hizam da shi da hakim ibn hizam wa budayl ibn warqa da budayl ibn warqa radiyallahu ta'ala an waɗannan musulmi ne duk waɗannan sun shiga cikin abin nan ba waɗannan su wanda suka kwalli ne da wanzan Allah subhanahu wa sallam ba wanda zai hada kansa da su duk sun fito suna kokarin su ga cewa an zo ko ba a zo wa kana al-abbas kad kharaja qabla zalika bi ahli al-abbas ibn abdul muttalib kuma kafin nan ya riga ma ya fita ya tafi yayi hijira saboda kai yana daga cikin muhajirun ya fita yayi hijira kafin a buɗe makka ya yayi hijira saboda haka ya shiga cikin la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala shi ma yi hijira tare da manzon Allah in ka ba kirga Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala da ka kirga shi daga cikin muhajiru ko ba za mu manta da shi ba dalili tun farkon zuwan mutanen Madina za ga shi ne a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke kula da su ban yadda da waɗannan ba barin je sai na tabbatar har aka yi waɗannan abubuwa amma ya daɗe da musulunta bayan ziyan musulunta ba ya daɗe da musulunta kamar yadda a can baya mun gaya muku cewa akwai wanda ya zai kwashe kayan samaye ya tafi ko wanda ake cewa lokacin bayan an je yakin khaibar bayan an dawo daga yakin khaibar ya je ya kwaso kayansa abbas yake ba da labari ai manzon allah sallallahu alaihi wasallam an gama da shi saboda haka an buɗe khaibar sun gama ana ta sayan filaye a khaibar shi ne ma na zo kwashi ɗan rabuwa zan je samu abin hankali aka yi ta murna a makka inda har yanzu ya gaya abbas ko kuma da yi mana ba ku labari ba na ba ku labari وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهل يابتد إيالنسا وإياله لأعينسا مسلما مهاجرا هنا مسلمي يا هجرة فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة sai hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Jufa a Jufa shine wanda muka ce mun kusa da Jidda ko wanda ake kiran wajen sunan yanzu Rabia ba ɗan kilomitoci ne bai ba arba'in ba daga kilo daga nan zuwa Makka kuma ita ce hanyar da ake zuwa Madina tsohuwar hanya tsohuwar hanya wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai hijira muka ce sai ya kauce wa hanyar bai bita ba sai ya canza hanya to ita ce jufa inda kuma nan mu muke fara muke fara ihrami mu mutanen nan bangaren bangaren wato falamma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sansani مر رسول الله قد رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران waje da ake kiransa yanzu amar da sai ya sauka da daddare fa sai sai umarci cewa rundunar da suka yi zango ce a kukkun wuta wanzan yadda ake dan kunna wuta yadda za a ce ga mutum ga mutum goma wannan tsibi tsibin wuta sai aka kunna su ga sunan fiye da adadin da ya kamata saboda me saboda dabarar sa tsoro a cikin zuciyar abokan gaba sai zaman to yankon za a iya kunna guda ɗari za a kunna guda dubu idan kai za ka zo kai lissafi kana nesa ɗaya biyu dubu kai a ka'ida kuma suna iya sanin kowane kewayen wuta mutum nawa ne yake zama kamar yadda suke sanin cewa raƙumi ɗaya wanda yadda aka karanta suka gane a badar ya ce raƙuma nawa ake yanka ya ce raƙuma ɗari ya ce mutum dubu ne saboda kowane raƙuma goma a kowane mutum ɗari za su ci raƙumi guda ɗaya a za a iya sanin adadin saboda haka wutar ma za a iya gane to hankali sai ya tashi hankali sai ya tashi to abu sufiyan sun fito ban san na Allah sallallahu alaihi har ya zo nan wajen ba kaga dan taki ne tsakaninsa da shiga makka haukalin ne rana fauka da aksara min ashirati alati narin sai da aka kunna wuta wuta wuta tsibi fiye da dubu goma sai don ka kunna dubu goma ka je kowane mutum biyar ne a mutum nawa dubu hamsin ya mutanen maka rasu da su babu yadda rasu da su wannan ana bayyana maka cewa a matsayinka na musulmi ba ka zama ne ba ba ka zaman cewa ka kawai ka ce wai kai tun da kai na Allah ne ka dogara ga Allah ba ka ɗau sabaji ba ba ka ɗau sabaji ba za ka ɗau sabaji ɗau sabaji domin ka jefa firgici a ciki faraki bal abbas ba ga lata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da abbas ya go sai ya hau taguwa abin nan alfadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfadara ce mace ce ba ga lata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya da suriya ɗaya daga cikinsu akwai duldul ɗaya daga cikin fadar in ka duba ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad ya ambaci duk surayen su sai ya hau kuma kowa ya san wannan alfadarin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka gani kaga farko zaka iya gane cewa wannan alfadarin na manzon Allah manzon Allah ne akai kowa shi sai kaga cewa al-abbas ne to ka san ko matsayinsa ya kai a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawansa shi abbas ya yi ne da manufa wa kharaja yaltamisu sai ya fita yana dan lallekawa la'allahu yajidu ba'd al-haffabati yana yana yawo yana yawo watakila ko zai iya samun wanda suka fito neman itace neman kirare zan idan mutum a karkara ana zaune a karkara an da dafa abinci mai yake ba ki aje aje wani mai sai da itace aje sai itace ya ce yaro je ka yi mana itace a daji sai je dan tattaro ya tattaro ya tattaro to a sahara kuma sai kai tafiya mai nisa dalili ba bishiyoyi to sai ce wataƙila tun da nan wajen ya ɗanyi nesa da makka za a iya samun wanda suka fito ɗan neman kirare da za a haɗa a a girki saboda haka sai ya fito ce manufarsa shine au ahadan yukhbiru quraishan ko ya samu wani da zai je ba wa quraishawa labari shi ma irin abin hatib zai yi shi ma abin hatib zai yi zai ba su labari amma shi ga manufarsa daban ba irin manufar hatib bin abi balta ba liyakhruju yasta'minu rasulullah domin su fito su ce ya rasulullahi ba ma son yaƙi muna neman aminci mun miƙa wuya mun sallama dan su miƙa wuya ba za su iya da shi ba kaga shi abin da al-Abbas ibn al-Muttalib dan su miƙa wuya su ga ya rasulullahi ga mun zo shikenan mun mika wuya ka karɓe mu abin da kake so kuma ka yanke mana na hukunci ya fita dan ya zamanto an sauƙaƙa abin don a ka'idar wato cin mutum da yaƙi shine ya zamanto kar a zubar da jini yaƙin da ya zamanto ba a zubar da jini mutum ya miƙa maka wuya wannan shine cin yaƙi na haƙiƙa amma duk yayin da kaga an zubar da jini to an samu matsala a yaƙi an samu matsala a yaƙi qabla an yadkhulaha an watan kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wato ko sun so ko sun ki shine alwatan da ƙarfi ƙarfi ko kun ko kun so a shiga to yankon haka shi abbas yana son kawai su buɗe wa wannan Allah sallallahu alaihi ko ba kada a kashe kowa a shiga su mika wuya qala riwaya yana cewa fa wallahi inni la asiru alaiha abbas ibn abdul muttalib yana cewa ina tafiya akan wato wannan alfadar alfadar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz sami'tu kalama abi sufyan kawai sai na ji muryar abu sufyan shi ma ya fito wabudai ibn warqa ya taraja ani wato suna wato tattaunawa wannan na fada wannan na yi mar musu wannan na fada wannan na yi mar musu shine taraja ya kulu abu sufyan abu sufyan yana cewa ma ra'aytu kal lailati niranan qab yace ban taɓa ganin wato yawan wuta da aka kunna kamar wannan ma wala askarar kai ban taba ganin rundunar yaƙi ma kamar wannan ba qala sai yake cewa ya ƙulu budailu sai budai shi kuma yake faɗa tunda kaga kowa ya tattauna a suke shi kuma yake cewa hadi wallahi khuza'a yake wannan khuza'a ce kun ga khuza'a su aka kashe kuma dalilin za a yi wannan yaƙin su ne wanda banu bakar suka kashe suka je suka kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo domin agajin su yace hamasha hal harbu yace wahalar yaƙi ne irin inda in an yaƙi ana yin me ba ana kokko da gidaje ba yace to kone konen gidajen ne zaman tun suke cikin wannan shi budai ibn warqa ra'ayin sa kenan shi ko abu ne yana da wani tunani daban ya qala yaqul qala al-abbas yake cewa yaqul abu sufyan abu biya zai yake cewa khuza khuza kuma a aqallu a adallu haba su waɗannan yan tsirarin waɗanda suke ƙasƙantattu. min an ta kuna hadi ne rana su iya samun wannan wato wutar har da dubu goma an mutu wajen tsibi tsibi dubu goma yana za a iya samun wannan aku ba man fa ya tara da ne suna ta mai da magana wannan na faɗa wannan na faɗa wannan na faɗa wannan na faɗa fakultu yana jin su sai yake cewa ya a ba hanzala ya baban hanzala baban hanzala sai yake cewa da shi shi abu su fiye faƙala fa'arafa sauki sai ya gane muryar al'abbas ibn al-muttalib faƙala abal fadl yace abul fadl ne alama alama tambaya abal fadl shi zai tambaya shi yasa za ga an sa aba ba a sa abul fadl ba abal fadl baban falalu ne baban falalu ne falalu shine suna shi ne alfabal da falalu kultu sai al'abbas sai yake cewa da shi na'am kwarai kuwa kala malaka yace me yayi labarinka yace fidaka abi wa ummi ce me ya same ka yace na ba fan iyaye na da mahaifiya da mahaifiyanka fansar ka ne kala kultu yake sai nace da shi hada rasulullah yace wannan yawan wutar da kake gani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fil tare da rundunarsa wa sabaha quraishin sai daina ko maganar ta wa sabaha fasa sabahul munzirin da Allah zuwa wata wata'ala yake ja idan runduna suka zo maka ilimin da sai baka ma gama tashi ka shirya ba sai kaga wannan safiyar ta yi muni shi yake wa sabaha manufa an shiga uku wa yaggarin quraishawa gobe sun shiga uku akwai tashin hankali gobe da safe wallahi yake na rantse maka da Allah qala fa mal hila dama shi abinda Abbas ya fito ne ma kenan ko ya Abu Sufyan yake cewa to ne dabara ne kamata mu ba mu shawara ne kamata mu qultu sai al-Abbas ya ce wallahi la in fi bika la yadribanna unuquka dan a ƙara tsoron shi ce wallahi manzon Allah ya gama da kai sai ya sare ma kanka saboda haka da sai shi shi dai kan bari sha ba farkan fi zai hadi albasla saboda haka hau goya ka bayan wannan um, bayan wannan alfadar hatta a tihi bika in kai in kai masa kai ni ne na kai da ni babbansa ne kuma yana yana girmama ni kuma akan abin hawansa wannan abin da ya zama da sauki fasta aminu hulaka. nemi amana cewa ya bar ni ne zan zamanto ne baka kariya kuma kun san mun san san ka'idar musulunci cewa dukkan wanda ya zo maka neman kariya zaka bashi kariya kuma ya samu wannan kariyar mun faɗa a can baya ko mace ce ko mace in dai faraki kiba kalfi nan da nan ka san ya tsora da kenan sai ku hau bayan alfadari kun san alfadari ya dan fi jaki kaɗan amma bai kai doki ba ja'a. sahibahu su ragowar guda biyan hakim ibn hizam da budayl ibn warqa sai suka koma makka kaga me za su yi su kuma za su je su bada labari fa kullama mararsu binarin min nari eh, muslimina yayin da ya zama tun da daddare ne da isha manzo Allah sai san kun ga da wuta za su ga haske idan suka ga doki tunda a lokacin yaki ne za su dan tsorata to amma da an ga cewa wato bude abin nan alfadarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta hankali ya kwanta saboda haka da ya wuce mutane da suke tattara a wato a kudin wuta da sun wuta da sun hango shi sai suke man hada su ce waye wannan sai idan ra'auna ba sai yi magana ba suna hangowa sai su gani kuma ke amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai babban manzon Allah babban manzon yana da wannan alfarmar na da wannan alfarma ce a babban manzon Allah ne Allah ya sallar shi ke yin su dauke kansu ala baglati kuma banda babbar ma akan go abin nan ninsa wato alfadarinsa alfadarin ma yana da shi yasa al'abbasin da yake ya san haka shi yasa ya hau alfadarin saboda alfadarin ma na da alfarmasa ba kamar yadda wadanda suke ganin cewa kawai ba san kimar wanzan Allah sallama din ba a dinga ganin kamar za a wuce haka kawai wanda wanda ya zauna musulmi ya zauna ya gan shi sai ido da ido ya ci abinci tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi ya je gidansa shi ma ya zo gidan manzan Allah ya auratayya amma wannan wani ya kallon maka shi ya ce maka hobi akwai wofin wobiyo da ya kai wanda yake tunanin cewa wannan ne wofi to su alfarmar wannan ma alfarmar alfadarin manzan Allah yana da alfarma a wajensu ba wai wanda ya zamanto ya zauna tare da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ganin cewa wannan kufturan da dinu da manzala sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba a kansa wanda ya kuka saboda rabuwar wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ibn kam sai da ya dauke shi kai shi gida ba wai bauta mara yake ko wani abin nan ba amma dai wanda ya zamanto yana kaunar manzon Allah ya eh, ya zamanto lalle ka kaunace shi sai da hayyar jiddige tukun a nan gidan yana da waɗanda saboda kaunar manzon Allah sai za ga waɗanda suke zuwa tunda idan ka je wani yana nan ya zauna ya gama sa Madina ya gama waye ya je ko ya je Madina ko waɗansu abubuwan bai san Uhud ba sai an je da sha wani mashine dutsen Uhud kawai ka wuce Uhud din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni yuhibbuna wani hibbu masoyin manzon Allah ne na gaske ba shi da wani ba shakka a cikin wannan abu duk wani wanda za ka iya tunani a yanzu za ka iya samun shakka a kansa banda uhud so da shi tabbarin manzon Allah ne a kansa baka je ka gan shi ka yi sha'awarsa kai ma ka ƙaunace shi saboda ƙaunar da yake wa manzon Allah almanzon Allah yake ƙaunarsa ba aka wanda ya zama wanda wanda zai faɗi ma magana suka faɗi irin waɗannan ba. mutum ma kan ma ya tsaya saurare su ha yi nake yawanci waɗannan samarin mutum ya zama yana son wata abu ne ya zai kushe ya zai kushe ya zai koya kushe da koya wani abin ba dai nemar magana kuke ba ba haka a gani da Allah ba haka wani wato hatta tsaye za ka iya sauraransa za ka saurare shi a <coughs> tsayya ta ta gaskiya ba ba ruwanka da shi a ruwanka da shi wanka zo ka wuce ko kallon sa kai wanda aka yi ne na duniya za ka rinka tsaddaure mar fuska in ya zo waje ka bata da in kai ne ma da iko a wajen abin nan ka ce kara bai shan shigo shi ne abin da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas yana ta wucewa alabar lati hatta marartu ta nari Umar yana cikin tafiya sai ya zo sai ya wuce inda sayyidina Umar su kuma anan suke suka kunna wajen suke dan jin duniya faƙala man haza sai ce waye wa kama ilayya sai miƙe ko da shi mai kula ne da manzon Allah sallallahu ba zai da wani abun da bai tada hankalin manzon Allah ya je kusa da shi falamma ra'a Abu Sufyan yana kalla idansa sai hango Abu Sufyan shine ba wanda ya kore su na yi wahal da su yana kalla ido yana ganin sai yace duwan layi maƙiyin Allah nan ne kuma yanzu yace alhamdulillah na gode wa Allah allazi amkana Allahu minka Allah ya sa muka kama ka yanzu bi ghairi aqdin wala adin ba tare da akwai yarjejeniya ta mun yarjejeniya da kai wasu da an karya wannan yarjejeniyar wala adin babu alkawari tsakanin mu da kai saboda haka ina mu kashe kai da muke so sun makaraja ya shtaddu ya biyo su a guje akan alfadari su suna kan alfadari shi kuma yana ƙasa ya biyo su a guje na wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna gudu yana gudu har aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rakadatil baglatu shi alfadarin ko alfadarin sai ta tserewa sayyidina Umar radiyallahu anhu fa sabaqadu sai ta tsere masa waqta hamtu waqta hamat alai anha wani fa ta tsere masa ya kasa kamata, ta fa dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina shigowa wa dakhal alaihi Umar sai ga Umar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Umar shi ma ya shigo فقال يا رسول الله سيجي سيرجع شيء مجانا يرجع العباس مجانا يتي هذا أبو سفيان أبو سفيان الله يكونش قد أمكن الله منه بغير أحد الله يكاوش ياسا من كما شيء babu yarjejeniya tsakaninmu wala adin babu alkawari ba alkawari ba yarjejeniya fada ni abu ne wani kawo ya rasu layi ba ni dama in sare kansa fa qultu ya rasulullahi sai abbas yake ce ya rasulullahi inni kad ajartuhu ya rasulullahi ni na amintar da shi na amintar da shi ko da ya amintar da shi to kuma kaga babu wani abu falamma askara umar to sai na umar ya dage yayi ta maimaita yayi ta maimaita cewa sai dai a bar shi ya sare kansa qultu sai a lokacin sai al'abbas ya faɗi wata magana ya ce mahalan ya umar kaga ka saurara ya umar ka saurara ya umar fa wallahi law kana min bani adi ibn ka'ab wallahi da a cikin kabilar ku ne adi ibn ka'ab da qurayshawa ne kun san shi wannan adi ibn ka'ab ne kamar yadda sayyidina abubakar radiyallahu anhu banu taym ne to sai ce wallahi da a cikin banu adi ibn adi ibn ka'ab ne a cikin bangaren dangin ka ne yake cewa ma kulta hada da wallahi ba za ta faɗa haka ba sai faɗi wata kalma wanda zai na umar bai taɓa tunanin ba a faɗi ba ƙala mahlan ya abbas yake cewa ka saurara ya kai al'abbas fa wallahi yake na rantse maka da allah na islamuka musuluncinka kai da ka musulunta kai abbas a matsayin cewa ba banu ali ba ne kai banu hashim ne yace ahabba ilayya min islamil khattabi yace wallahi na fi kaunar musuluncin kai ka musulunta akan babana khattabi ya musulunta me dalili sai yake ce mar faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa saboda me kawai ya faɗa a cikin yace yace law aslama yace da ce bai musulunta wa ma bi illa an yake ba dan kowai ba illa anni arafu sai dan cewa na tabbatar anna islamaka kana habba ila rasulillahi sallallahu alaihi ka ya fi soyuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min islamil khatab fiye da a ce khatab ya musulunta manzon Allah zai fi son kai a matsayin babban saka musulunta kan babana ya musulunta shi yasa na fi kaunar abinda manzon Allah yake kauna akan abinda ya zamanto jini na ne mahaifina ne ba magana kuma ta mutu. amma ko ba za a iya ci gaba da wannan abin naka ba zai iya ƙara cewa ban ni in sari kansa ba saboda jiki kuma ya yi sanyi gaba ɗaya a a kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa izhab bihi ya abbas ila rahlika ka kai shi masaukinka wani ba inda ka zamanto ka yi zango ka je ka kai shi can ka je ka ajiye shi wa abu sufyan fa in asbahta fa'tini bi idan gari ya waye ka zo min da shi idan gari ya waye ka zo min da shi fa fa'altu sai ko na tafi da shi na dawo da shi da safiya sun magadautu bi ila rasulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da sassafe zai ga na kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi faƙala ya yake da shi wai haka ya abu sufiyan yace kai canka ya kai abu sufiyan kai canka ya abu sufiyan wani ba kai ce wannan wai har suna faɗa saboda ana son a ɗan wato a yi wa mutum ɗan faɗa kai can ka yi abin da ya kamata ba kai bi dace kai waɗannan abubuwan dan yi wa mutum fada alam ya'ni laka an ta'lama anna Allah an la ilaha illa Allah da yake har yanzu lokaci bai yadda zaka gane cewa Allah ne kadai abin da ya cancanci abota masa ba tare da abokin tarayya har yanzu kai lokaci bai maka ba baka gane ba har yanzu qala sai Abu ne yake cewa bi abi anta ummi fansar fansar ka ya Rasulullahi mahaifina da mahaifiyata ma ahlamaka wa akramaka ban taba ganin wanda ya kai ka wato haƙuri ba ya kai ka karamci ba wa ausalaka ya fi ka rikon zumunci ba wallahi laqad zanantu an law kana ma Allah ghayruhu laqad aghna anni shay'an yace wallahi na san cewa da akwai wani ba Allah ba da na san da yayi mu amfana mu wani abu amma ba abin da suka amfana mu har gashi na har an zuwa an ci makka saboda haka na san da da wani da ya taimaka mu tunda dai shi nake yi kuma abin da ya iya yi mun kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ya ce me kenan na yi imani babu abun bauta da cancanta sai Allah wani ba ya ce la ilaha illallah din kenan a sa, kala sai ya ce wai haka ya abasu fiya yace kai kanka ya Abu fiya. yace alam yani laka an ta'lama ni rasulullah har yanzu lokaci bai yi ka gane cewa ni manzon Allah bane ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala bi abi anta wa ummi yace fansarka mahaifina da mahaifiyata ya rasulullahi da eh, ce ya rasulullahi ni na faɗa ya ce ma ahlamaka wa akramaka wa wasalaka ban taba ganin wanda ya kai haƙurinka ba da karamcinka da kuma sada zumuncinka ya ce amma hadihi wannan dai kam al'ana min hashi ko wani dan كون دنك يتهي أشكي حيو أنا أقول من الله صلى الله عليه وسلم akwai ƙaiƙayi har yanzu wani ba dai in gama sallama wa miƙa wuya gaba ɗaya akwai ƙaiƙayi a cikin wannan abu kai manzon Allah ne akwai ƙaiƙayi amma Allah shi shi kadai ne na yadda amma kai manzon Allah ne akwai ƙaiƙayi a ciki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقال له العباس في عباس يجي جا ويحك يجي كي تنكع وأسلم يجي كمسلمك أولى أن يضرب عنقك كافم أثاري كنك فقال فشهد شهادة الحق يجي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي شهادة شهادة الحق فأسلم سي مسلمك ga wannan shi ke nuna maka cewa wani lokaci idan za ka janyo mutum akwai wanda za ka zamanto sai ka yi mar barazana ka tsorata shi akwai wanda kuma zai zamanto ba sai ka yi mar barazana ka tsorata shi ba idan ka yi mar barazana ka tsorata shi bayan ya yi nan sai ya zamanto ya ɗau hanya shi yasa a tarbiyyar ƴaƴa ka lokaci wai za ka yi tarbiyya kai wai wai democratic ne gaba ɗaya akan ƴaƴanka duk demokradiyya za ka yi a suka dan da ba ka yi mata demokradiyya ba ko yadda ba ka yi mata demokradiyya bayan an yi ta gane demokradiyya da zama a ciki ba akwai ɗan da zaka takura shi sai yayi an da ce tsada za ka je mai yayan mu da yaran su za su je makaranta ba wallahi baka je sai kaga ka ɓata rai ya tafi ya tafi ya tafi lokacin da zai samu aiki yana murna ya ma manta da kaimar wannan kaimar shi din ya manta kuma lokaci har a aure dalilin da sa waɗansu suke tilasta a gida saboda bata gane ba ya fito an hana ya fito an hana ko zai cike bari ta yi martawa yi a lokacin ma yin shekara ɗaya shekara biyu uku hudu biyar shi kuma wancan ya gaji shi ma dama irin abubuwa ne na zamani ya ɗauke shi idan ya ɗauke shi kenan daga nan kuma ya gane cewa kai wannan ba mata ta bace sai sallama sallamo ta sai ta dawo gida domin wani lokaci idan ka fahimta tun farko din sai ya to sai ka ƙi yin demokaradiyya sai ka yi dictatorship nan gaba za ta gane ko ta fada fa wani zan aura ba ko Allah ya kiyaye wallahi bai shi inda ya nufa. ba <laughs> dan ba ba wata ba suna ba ta suna gaba kafin aure ba a tuna wanda ya yi dalili amma in bai daɗi ba ne yawanci ake tuna waye ya janyo wannan matsalar da ya wani shi ya tilasta samun ko waɗannan abu wani lokaci kana buƙatar yin haka amma idan da adalci ba wai irin da zalunci irin waɗannan abubuwan ba lokacin da ya ji tsoron cakar a sare kansa sai musulunta kuma yi musulunta fa kana al-abbas sai abbas yake cewa inna abbas sufyan yake ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi abu sufyan ya rasulullahi rajulun yuhibbul fakhr mutum ne mai san fariya mai san fariya mai san wato wato kamar ka iya cewa fankama da jin cewa ya ko biya ce waɗanda haka suke in ya zo yana son ya ga kayansa da waye ɗinsa an shigo ya ga cewa ɗabi'a su ce haka saboda shugaba ne da wani abin kuma wanda gan ganshi shugaba ne da komai ya mallaki amma kuma ba ruwansu da wannan abubuwan da ganshi ma da kila za ta abin nan hujja waɗansu wasu masu kudin wadaziyar ne yana gaya mu yana ce Allah shi ya sha zuwa wajen mai kamfanin wani lokacin ya ganshi shi shi kuma abokin sakataren kamfanin ne sai mar salamu alaikum sai to zai je ko su je su ga wanda sai shi mai kamfanin ya ce wallahi sai daga baya ya gane shi kuma bai damu ba saboda ko a shigarsa ba ka gane ba kuma tare da cewa yanayin mutane alheri amma dai kawai ba ruwansa wannan dai abin da ya dauke shi to akwai irin waɗannan mutane ko wanda kuma in ka zo ka gani ma za ka yi zaton su ne yi abin nan alhalin ba shi ba ne da ɗabi'a ce kuma wannan a maza da mata duk akwai idan mutum mai son ya nuna misali fariya ne ko mace mai son fariya kai mata abin da zai zamanto a nuna ita ita ce sai zamancin sai a zauna lafiya sai ku ita zaman lafiya da ita amma ka ka ce ni ba ɗabi'a ta bacci saboda haka tun da ni ba ma ke ma ba za ki ba ai kaga ba daidai ba ne misali ɗabi'a ko kuma ita ba ɗabi'a ta bacci yanzu to me sai an ce za yanzu a lokacin da da wajen ɗaya suna fata ke irin wanda suke tafiya da wannan idan an dawo kaza waɗansu gidajen sai ka zo ka sai ka zo tun da waɗansu gidajen nasu sai ka da mutum ishirin a nan za su ci abinci to idan Allah ya kaddara matar gidan yan nan ji ranar ba ruwan ba a huta ɗaura abinci a sauki a yi ta aiki kuma na baƙi ne saboda shi in bai ga ya tara waɗannan bakin to hankalinsa sa bari kwanta mu sai a cikin hadisin ummu zar ma yake cewa cikin ɗaya daga cikin wadda take sufanta mijinta haka shi ma yake da an ji bako to su ma waɗannan raƙuman sun tabbatar to aikan na annahu na hawalif sun san kawai sun halaka sun ba ko yanzu da an halaka za a yanka annabi ibrahim aka yana zuwa faraga ila ahli yana zuwa ga iyalansa aka yanka rago aka yanka sa ko abi ijil aka yanka dan maraki aka to wannan matar ka ce aikin dan maraki na ganin aikin sallah ma sai an yi aikin da ya ake yin aikin sallah nan <laughs> to su abin nan ne kuma yawanci wanda suke saukar baki irin waɗannan irin masu jisan su ji cewa an taru an zo an ci abincin za ga cewa ba sa yadda su kawo bako tsohon abinci wallahi karfe dini mun ga waɗannan abubuwan karfe dina dare haka za su tashi wallahi su sake ɗaura sabuwar tukunya wallahi ba a ci wai wanda aka ce ai da daddare akwai raguwa ba su baka raguwa ba abinci za a gani sabo lafiyayye layi kuma sun tafi yawanci irin waɗannan Allah ya musu rahama yawanci sun tafi sai yanzu sun ɗan ragu sosai yanzu a iya cewa akwai na fridge ko za a iya sa shi a oven ta dan abincin ma yawanci na oven ake ci yawanci yawanci restaurant ɗin ma na oven ne to sai ya to shi abin da ya zai kuma wannan yana ɗaya yana gaya maka ne sanin halayyar mutane yana sawa kai tasiri a kan al-abbas ya san shi saboda haka sai ya faɗi halinsa da wannan halin zai sa ya ji daɗi ce mutum ne mai son fariya ya ce a yi mar wani abu wanda bai zamanto zai samu wannan fash Allah shayan ka ba shi wani abu da zai je makka ya fariya ya fankama idan yi wannan abu shi kenan alhamdulillah zai ji cewa kawai musulunci ma ya ƙara shiga ƙala na'am sai ban Allah sallallahu alaihi sallama ya ce na'am kwarai kuwa za mu bashi abin da zai fariya. man da kala dara Abu su ziyan fa'u amin duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan gidansa to shi kenan ya aminta manufa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shi ba ya tsira da ransa da iyalansa da komai a ji a shiga gidan abu sufiyan ومن أغلق عليه بابه فهو amin wanda ya zamanta ya rufe kofar gidansa to shi ma yana cikin aminci wa man dakhala al-masjid fa huwa amin wanda ya shiga cikin Ka'aba kewayen Ka'aba to shi ma ya aminta ba za a taba shi ba falamma zahaba liyansarifa fa zahaba liyansarifa yayin da ya zamanto ya juya dai tafi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallallahu alaihi wasallam ke umarni da wani umarni kuma da ba bai gaya wa shi Abu Sufyan abin da ba yace ahbisu yace ka tsayar da shi ka tare shi kar shi ga Makka Yake bi mabiqil wadi ta inda manzo Allah sallallahu alaihi ta kada zai shiga wataƙila mu zo mu ta kada zai shiga cikin makka to kuma wajen akwai wadi wadi shine wato hanya take tsakanin duwatsu guda biyu ko to ta nan za a shiga saboda kaga za ka ga kowa da kowa ko ba iya shiga gaba ɗaya ba rundunar saboda haka a hankali za ka rinka ganin ka rinka kallon fuskoki man kasan an za a zo yaƙi in ka kalli fuskar wanda ya zo yaƙi daban yake in da gaske yake wannan yaƙi yace ka tsayar da shi a daidai wato wuyan wannan wadin yadda zai rinka ganin kowa na shiga yace inda hatmil jabali wato inda manfa magangarar dutsen yake hatta tamurra bihi junudullahi har rundunar Allah zo su wuce a gabansa fayaraha ya gani da su cewa ba zai iya da ba Ƙala. al yake cewa fa kharajtu hatta haba sai na fita sai na tare shi a nan wajen da tsare shi wa marratil qaba'il kabila kabila mutanen madina aus zo aus din a cikin su banu abd ash'al banu waye banu waye duk zo suna wuciya yana kallon samari yana kallon mayaka yana kallon yadda suka zamanto saboda da wannan cinzirin suka zo Zan siya ɓaci sosai saboda wannan su suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun zo ba mu daukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fansa waɗannan su ne suka kashe ƴan uwan namu bayan mun yi alƙawari mun zo mu daukar musu fansa waɗannan su ne suka azabtar da musulmi har yanzu ma akwai waɗanda ba su iya fita ba kuma sun ga abin da ake wa Abu Jandal ana jansa cikin sasari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su yake duk sun ga waɗannan su ne waɗannan wanda suka talauta mana 'yan uwanmu aka je musulun shukarai suka zo a talauce saboda haka mun zo sai kun ga abin da za a yi muku sai mun yi muku fata fata mun yi muku ƙasa-ƙasa. kasa saboda haka kalli fuskar waɗannan da za ga a yanayin yadda suka shigo da kuma mutanen makaɗin da su aka yi waɗannan abubuwa saboda haka sai ya tsaya a ya tsayar da shi a nan kabilun suna wuce hatta marrabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi katibati al-khadra ana ta wuce har manzon Allah sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da giwarsa abin da ba giwa ba yana nufin ya hau kan giya ba ba wani fassara da ina jin giwar sarki ana nufin wato idan aka ce giwar sarki ana nufin waɗanda su ne suke kewaye da sarki haka ake faɗa da wasu ko haka ne in ba ka sani ba yau ka sani shi ke giwar sarki wani ba ana nufin su ne katiba waɗanda suke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan giwar tasa waɗanda a ciki koraye bi kasratil hadidi saboda wato tsananin wato kwalkwali da aka sa da kwalkwali da sulke kwalkwali shine wanda ake sawa a rufe irin wanda mayaka irin na rumawa suke sawa din da sulke wato riga wata abin da wanda ba za a iya sokawa rigar karfe wanda ake yi dan yaƙi Wani wa zuhurihi fiha na Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi shiga irin wannan shigan da sulke fi hal muhajiruna ko wanda aka kore suka hijira wal ansar akwai mutanen Madina a ciki la yura minhum illa al hadaqu ba ka ganin komai tare da su sai kawai kewayen idan su ai dole ka ka firgita duk wannan giwar ta manzo Allah wanda suke kewaye da shi kawai iya fuskar fuskar su ake gani ba ka iya gane wannan waye ba a zan idan ka kalli mutum ma ya za a yi mutum wani lokacin zai yi abin ba daidai ba sai ya dan sa glass ko sai ya sa tabarau baki saboda lokacin kai ma ka gaishi ba ka iya samun karfin gwiwa kai mar magana ba saboda ba ga cewa fuska ba bakinsa murmushi yake ba murmushi yake ba sa irin wanda za a abin da ne babu alama ido kawai sai shi kansa abu sufiya ne yake cewa subhanallah ya abbas sarki ya tabbata ga allah ya abbas ya ce man yi waɗannan kuma waye duk waɗancan sun wuce amma waɗannan da suke kewaye da manzan allah sun firgita shi kultu hada rasulullah wannan manzan allah sun sun alaihi ke kenan fil muhajirin wal ansar kewaye da shi da kake gani mutanen da suka hijira ne da ko mutanen madina kala sai abu sufiya ne ba da amsa ya ce mali a hajjin bi haƙula ifaƙa ya ce babu wanda zai iya tunkarar waɗannan wallahi kowa yi mutum wallahi sai dai haƙura ba zai iya tunkarar sa ba to kuma saƙon kenan saƙon kenan a gaya maka cewa dan ka firgita ya zama tuka tsoron za mu kwana a nan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu shiga cikin makka na gambaɗa na faɗa a farko na faɗa ga wata wata ta yi min wata ta tambaye wai ta ji etta tana cewa a cikin wani shiri da aka yi muna kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ce yanzu kuma yau kuma za mu shiga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaro yaro ne ta yarinya ta ce bi shekara bi irin shida din wannan ya shiga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a insha Allah zai shiga da <laughs> sai ta mahaifiyarsa bugu take ga ya shiga da gaske ne ya shiga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda dai insha Allah wannan bai shiga insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya samu shiga tare سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته